a karatun da ya wuce mun kai wurin salati ala nabi sallallahu alaihi wasallama yi ma annabi salati sallallahu alaihi wasallama sai lokaci ya kure muka yi a gurguje don mu gama wannan littafin ko muka gama abinda ake son a ja hankalin mutane zuwa gare shi shine akwai littafai da aka wallafa dangane da salati ma annabi salati sallallahu alaihi wasallam fiyayyun wa'annan littafai duk baki daya sune jila'ul afham bis salati was salam ala khairil anam afham bis was ala khairil anam wanda yayi shine al-imam ibn al-qayyim al tsarin da ya ɗauko shi ne a hankali ɗaya ɗaya bayan ɗaya ɗauko matsaloli yana tafiya farko sai da aka tabbatar da riwayoyin da suka taho daga manzon Allah sallallahu alaihi dangane da salatin annabi riwayar ka abu dan ujra riwayar abi humayd saidi riwayar abu sa'id al-khudri da ga sanan duk baki ɗaya duk sahabi da ya rawaito salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da aka bi waɗannan hadisan aka yi magana da su aka tabbatar da su sa'an nan bayan an gama bayan da aka gama sa'an nan aka tafi albabu tsani fil marasil wal mawqufat sa'an nan bayan ya gama ya zo ya bayyana ina ma'anan salatin annabi Allah yana yi ma annabi salati mala'iku na yi ma annabi salati mu kuma banu adam muna yi ma annabi salati kowanne a cikin mu yana da ma'ana ina ma'anan al-malaki inna wa mala'ikatahu yusalluna 'ala an-nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima ya kawo hadisai har hadisul Husayn bin Ali حديث فاطمة بنت رسول صلى الله عليه وسلم حديث دك تسكته لما الله صلى الله عليه وسلم دام أكشي أثبت الأرض ثم نقول أو ناسي من غانيكو سي أبو يا تبتا تكون أجنا hukunci a kai in bai tabbata ba duk hukuncin da aka gina an gina a ko shakka shakka kenan ko ai an san matakan ilimi ko matakan ilimi guda nawa ne guda biyar ko dama eh? guda nawa shida kai kace biyar ko ina suke al-ilmu wal jahlu wal to kai wahami kenan kai dama aka ce abinda ka sai duka an-nisba imma an takuna majzumun biha aw ghayr majzumun biha ko a yanke da ita ko ko a'a ba a yanke ba ana akwai shakku a ciki wanda aka yanke da ita ta kashi uku ilimi jahilci taklidai النسبة غير المجزوم biha شيني mai guda uku shi kuma ko ashakku azannu alwahm ba haka bane ba tattauna su ba an tattauna ko ya kamata duk abinda za ka yi gini akai ya zamo sabakatul ula hmm. al-ilmu أن تكون النسبة مجزوم بها وإذا كانت النسبة مجزوم بها لا تخلو إما أن تكون العلم أن تكون علما أو جهلا أو تقليدا العلم هو إدراك نسبة مجزوم بها واقعية عليها دليلها كصن أبو kuma kai kai yanke akan haka abin yake kuma a kashin gaskiya haka abin yake kuma kana da hujja akan abin mun gane ko babu shakka babu kokonto babu menene da menene to abin da ake cewa ilimi kenan amma in ka haka kuma abin yake amma ba ka da hujja a hannunka sai dai wani ya fada wani ya fada sai a ce taklidanci mun gane ko sa'annan kuma abin da ake cewa jahilci ka san abu ka yi yanke da shi amma da sanin naka da yanke da kai da shi duk kuskure a kai ya zama mai kenan jahilci kenan to sa'an nan in aka gangaro wurin annisba ghairu majzumun biha ko dai ya zamo shakka in gefe guda biyu suka yi daidai aka kasa rinjayar da ɗayan gefe a kan gefe ya zama shakka Ya sai sa ai hadisi idza shakka ahadukum wa huwa fi salatihi wa lam yadri kam salla falyabni ala mastayqana wa fi riwayatin falyataharra as-sawab falyabni ala mastayqana shakka kenan babban shakka babu wani duk dabaran da kai ba za ka iya gano komai ba shi ake ci abinda ake shi shirka amma fa laysa harra sawab ya zo zannu kenan mm. waɗannan abubuwa guda biyu kana kokonto amma kana ganin cewa wannan din shine yafi daidai to zanni kenan kai mm. wanda ka fifita din ya zama zannu kenan zato kenan mm. wanda aka fifita akan shine ya zama mai alwa mun gane ko salatin annabi za ka yi zikiri za ka yi sallah za ka yi addu'a za ka yi hmm. duk abin da za ka yi ya zamo alal yaqin ya zama ilman dan ne Allah ce fa'lam أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك سيطة إمام البخاري باب باب العلم قبل العمل السمع abu. kafin a aikata don kar a yi aiki a kan shakka ko zannu ko wahani ko jahilci ko taklidanci a san ilimi sa'annan sai a yi aiki in ba haka ba al'amari duk sai a rika gina komai akan shakka ko akan wani ko akan zalmi mun gane ko ah, shi ne sai ya kawo ya tafi yana fada ai isamu du'a ila ismaili du'a ibadati wa du'a mas'ala duk sanadiyar salatin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ya nuna maka Allah yana manzo Allah salati mala'iku na manzo Allah salati mu bani eh, al'umma annabi muna manzo Allah salati kowanne salatin Allah ga manzo Allah me ake nufi salatin mala'iku ina ma'anarsa mu salatin mu ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina ma'anarsa ina ma'anar salatin ya ake ake nufi sa'an nan ya zo ya tuka duk abin da ya danganci salatin annabi ina ne yafi karfi a yi menene ina kaza yaya za a yi yaushe duk da sigogin da za a yi kaka baki daya duk sigogin da suka taho daga manzo Allah sai da aka kawo su aka tattauna game da su sa'an nan aka yi zance game da salatin da ya kawo ya kawo sigar wa azwajihi wa zurriyati eh, da matan matan manzon Allah da alayensa su wane ne matan manzon Allah su wane ne alayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su wane ne ahlul baiti su wane ne kaza kaza kaza duk aka tattauna za ka karanta sai ka fita da ilimi da aiki al ilmu wal amal in ba haka ba sai ka je al amalu bila ilmi bayan shekaru 40 sai wani zai tsayar da kai ya ce a'a baka isa ka ce kaza ba dan me ba ka da wata hujja sai fada sai tashi hankali sai zage zage wannan ko ba za su taba zamowa hujja a cikin shari'a ba wannan hanya ce ta masu tazawa masu jabberanci la illam tantahi la narjumannaka wa ولولا رهتك لرجمناك وما انت علينا بأبيك ثم بعد ذلك ايه sai zamo min sai zamo hujja a ba hujja mun gane ko sa'an nan ya kawo duk abin da ya danganci salatin annabi in ka ji ka saya za ka karanta za ka fita da ɗimbin ilimi jina'ul ul’afham fi salati wa salami ala khairil ana wanda ya yi wannan magana don nan littafi da ce musu tafi sa'an nan littafi na biyu a cikin muhimmanci alkaulul badi' في الصلاة على الحبيب الشفيع نفس قول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع mun gane صلى الله عليه وسلم sallama sa'an nan shi kuma ya kawo riwayoyin da ya kawo ya tattauna duk zantuttukan da ya tattauna duk baki ɗaya game da salatin annabi ga ilimi ga aiki haka shi ma abin da ya nan wanda yake ɗan ƙarami a cikin su shine fadlu salati ala nabi fadlu salati ala nabi na al-imam Ismail bin Ishaq al-Qadi wannan ya fi su duka tadewa wannan tsohon malami ne ya jima kwarai daga gaske cikin karni na biyu yake ko na uku yana gaban waɗannan baki daya ne aka yi waɗannan duk ga sunan abin da ya danganci salatin annabi shine fi fadlu salati ala annabi sallallahu alaihi wasallam za ka karanta za ka tsara kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ka tsada jin daɗin imani za ka da samun haske na imani Su sune waɗannan littafai littattafai akwai waɗansu su kuma waɗanda aka tattaro daga cikin Buhari, Muslim Tirmidhi Nasa'i Ibn Majah wa'annan littattafai muwassa duk littafan hadisi hmm. su ne za su nuna ma za su yi ma jagoranci su ce maka ga yadda salati yake kamar yadda kuka ji muna a baina cewa ya manzan Allah ya za mu yi salati manzan Allah ce ka kan mun gane ko hmm. shi ne abin da aka agurguje aka aka aka nan kenan sai zuwa yau insha Allah hmm. to an biya ko hmm. to wannan yake ya halatta mala ya halatta mace da shiga masallaci wajen da ba maza suke ba wanda inda ba maza suke ba ta yi sallah wannan ta ba wai ya halatta mace ta masallaci ta yi sallah eh ya halatta ijma'i kenan ai mata fassara me ake nufi da la yamassahu illa al-mutahharuna hmm. dangane da eh, la yamassuhu illa al-mutahharuna da bi ake nufi al-qur'ani ko eh a to ka kawo sabani wai suka ce mala'iku ake nufi wai suka ce bani adama sai mai inda tsarki zai dauki al-qur'ani mun gane ko yace tambaya ta tako assalamu alaikum an kusa gama sahihul bukhari to amma ba a gaya wa mutane littafin da za a shiga ba saboda masu karamin karfi su fara su fara su kiran wannan kuma yace assalamu alaikum shin menene ingancin kissar tsaga kirjin annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da yake yana yaro ta inganta ko bata inganta ba aya eh? ta inganta ko bata inganta ba ai wannan ba wannan yace ina yawan tafiya ingila da sauransu wai menene matsayin cin naman su da suka yanka ko na iya ci sai yana yawan zuwa kasashen turawa ingila me ya hukuncin naman da suka yanka za iya ci kuma za iya ci ba wa ta'amul ladina utul kitaba wa ta'amukum amma fa banda in sun yanka alade ko sun yanka karnuka da shakkiyanci amma abincin da suke kaman eh, dabbobin da ake ci in sun yanka ba Allah ya halatta ba aka ce Allah ya san da suke ya halatta wannan kuma yace dan Allah malam karin gayin rawani dan haka ya fi dacewa da sunna قال المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم باب التعوذ من غلبة الرجال الله أكبر علماء <laughs> السنة wannan shine littafin da ya saura a gama ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya so goma sha biyu abin da ya saura kenan a kwana a tashi a ajiye a kwana a tashi a ajiye saura a a wajen su saura ne saura ɗaya ko ɗaya ko to imamul bukhari sai babin da ke babu ta'awudi min ghalabatir rijali mm. wai babin da ke bayanin neman tsari daga Allah ya kare ka daga cin karfin mutane mm. kaga wani munasaba littafin mm. Imam al-Bukhari duk sa'an da aka zo munasaba sai kamar ya san eh, abin da Allah yace babu ta'awud min ghalabati ar-rijal mm. wai babin da ke nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana neman tsari daga Allah Allah ya kare shi daga cin karfin mutane mm. ina na karfin mutane wai duk sa'an da ka zamo kana jagoranci ko kana wa'azi ko kana karantarwa ko kana siyasa ko kana shurda ko kana ko mai ne al'umma za su kasu kashi biyu na farko makiyarka duk abin da kai sai sun zage ka sai sun faɗa sai sun yi menene ba ka da yadda za ka yi na biyu masoya ko kuwa yaya za a yi wayanda ake tare to su kuma wannan yana son ka bi abin da yake so wannan yana so juya kai yadda yake so wannan yana so sai yadda yake wannan ma'ana ba yadda za a yi sai ka zamo kai ba ka da ra'ayi ba ka da abin da za ka faɗa wanda yake ga abin da yake so ka faɗa wanda yake ga yadda yake so ka zamo wanda duk wanda yake i kace a'a ka bata masa duk wanda yake a'a kace i ka bata masa to duk wanda kuma ka bata masa fama yake sai ya ga ya karya ka a ce wannan abin yana da asali tun daga zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yasa zamu ga addu'an manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasallama yaya manzon Allah yake yi insha Allah قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب ابن عبد الله ابن حنطب أنه سمع أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة التمس لنا غلاما من غلمانكم يخدمني wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma Abu Talha ka samo min yaro cikin yaran ku ya zo ya min hidima fa kharaja bi Abu Talha mi riwaya yace sai Abu Talha ya fita da ni yurdifuni ya goya ni akan abar hawarsa manzon Allah na son hadimi ya zo ya zo hadimi ko khadimi hadimi a'a khadimi kika ce hadimi yana son wanda zai rusa shi yana son khadimi yana so wanda zai masa hidima ba haka bane sai aka Abu Talha ya dauki yaro ya goya shi kan abar hawarsa sai riyar shi za a kai manzon Allah wanda zai masa hidima kaga kuma wani abin da Allah ya dauka shi ne za shi ya je ma manzon Allah hidima Wara abu, أخدم رسول الله sallallahu alaihi عليه وسلم kullama nazala yace duk sa'an na kasance ina yi manzo Allah hidima duk sa'an da ya sauka ana tafiya in aka yada zango kenan ko ba haka hauke ke fada ba ya ba hauke ke fada ka sauka ko shi mai manzo Allah hidima yake fa kuntu asma'uhu yuksiru an yaqula yace na kasance ina jin manzon Allah yana yawar yana yawaita fadar wannan addu'a اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. يتي كله يتي da'iman yana jin manzo Allah yana faɗan waɗannan addu'o'i kai ma ka haddace ka koya ka rinka faɗa Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hazani wal ajzi wal kasali wal bukhli wal jubni wa dala'i dayn wa ghalabati ar kalmomin da manzo Allah ke neman yake neman tsari daga Allah kenan to mu dawo mu tattauna su ɗaya ɗaya mu Allahumma ya Allah madaukakin sarki inni manzo Allah ce ni a'udhu bisa, ina neman tsari daga gare ka min alhammi daga bakin cikin abin abinda ake tsoron ya zo ya faru wal hazani daga bakin cikin abin da ya faru banda manzon Allah ba wanda zai nuna maka yaya zaka yaya zaka ruki Allah kalmomin manzon Allah kuma in ka faɗe ta kalma ɗaya ta tara ma duk alkhairan duniya da lahira duk abin da ɗan adam ke gudu baki ɗaya ba abinda ba inda ɗan adam baki ɗaya suka dace kan abu ɗan sai wannan matsala da mahaukaci da mai hankali namiji mace babba yaro mai kuɗi talaka mai mulki ko wane ne wani abin da kake so wani baya so wani abin da kake so wani baya so amma ɗan adam duk baki ɗaya sun hadu kan kowa yana son ya kore ma kansa ne bakin ciki da fatin rai mun gane ko manzo Allah ce in Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hazan wal hazan al-hammu shine bakin cikin abinda ake tsoron kada ya faru al bakin cikin abinda ya riga ya faru duk manzon Allah na roƙon Allah ya kare shi wal ajzi da tazawa gazawa da an ce wa lam tsara fi uyubin nas aiban da nafsil qadirina ala gazawa shine abinda zaka iya yi kana iya yi ga sabubba ga dalilin ya zo amma ga ta kasa ba karamar illa ba ce a cikin rayuwar ɗan adam tunda manzon Allah ke neman tsari yana neman Allah tare shi da wannan wal kafari ihuya manzon Allah na roƙon Allah ya kare shi daga kiwuya kada ya zama makiyaci saboda kiwuya babbar illa ce a cikin rayuwar ɗan adam wal bukhli da rowa manzo Allah na roƙon Allah ya kare shi daga barin rowa saboda rowa babbar illa ce a cikin rayuwar ɗan adam wal jubni da tsoro manzon Allah na roƙon Allah ya kare shi daga barin tsoro manzon Allah na sai zamo da'ima sadauci ne mai jarumta ne ba matsoroci bane ba kaniyin zuciya bane wa dala izjari da nauyin bashi manzon Allah na roƙon Allah ya kare shi daga barin nauyin bashi saboda nauyin bashi ba karamar illa ba ce a cikin rayuwar ɗan adam mun gane ko jinjin wani malami na ga sokoti ne yake faɗa shehu ahmadu dan kuma shi abin da ka bashi haushi har ki sa rainai shi tashi sai mutum kaga ya ci bashi bai ta na ji dukiyar jiya ba mun ko ma'ana bashi bashi da kyau ko a wani hali balle nauyin bashi manzan Allah na roƙon Allah ya kare shi daga nauyin bashi da'ima manzo Allah na roƙo Allah Allah kare ni daga bashi da nauyin bashi saboda manzo Allah duk sa'an da ka ci bashi kenan, in baka iya ta biya ba sai ka zama kalifi sai zama kaza sai ka zama kaza duk wanda ke bin ka bashi kuma yana sai sarrafa ka yanda ya dama ba yasa mai yasa suke turo muku ba su suka ba in kuka ce za ku biya baki ɗaya su ce a'a ba za mu karba baki ɗaya ba in muka karba ma'ana kun kwashi kanku kenan mun ba ku mulkin kai shekaru talatin amma mulkin kan ba su suka yana kanku tilas ku zo ku nemi abinci ku nemi ba su suka matukan muna bin ku ba su suka sai mu za mu kafa muku sharadi a cikin rayuwar ku yana kasarsa shi ya tsara ma inda za ka kusa da kasarka ka rage darajar kuɗinka ka rage ma'aikata yana faman a kasarsa waɗanda ba su da aiki yana ba su abin da za su ci amma kai sai kafa ma doka shi sai ka kori mutane daga aiki don su je su zamo mai manyan barayi a kasu zama lafiya dan rashin zaman lafiya ya zama ko sai su sarrafa yadda suke yasa da'iman sun fi suna bin kabashi nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa galabatir rijali da cin karfin mutane manzo Allah yana ne yana roƙon Allah tsari daga barin waɗannan al'amurra cin karfin mutane yakan kasance ko ta ina ko mai mulki ne ya fi karfin ka ko jama'a ce ta fi karfin ka ko ɗaiɗaiwa mutane ne ta fi karfin ka ma'ana duk sa'an da ka tara jama'a waɗansu ba sa kaunar ka za su ta faɗa za su kaza waɗansu suna kaunar ka kowa yana son ga yanda yake son ka zamo wannan na son ga yake son ka zamo wannan yace ga abin da yake son kai wannan yace ga abin da yake baya son kai ma'ana kai ba ka da zafi kenan duk wanda yace i kace a'a ka bata masa duk wanda yace a'a kace i ka bata masa to saboda ka zauna lafiya da su kana son ka nemi dawa ne kana son ka nemi dawa ne kana son ka nemi dawa ne, to an fita kan turba kenan kuma an bi son zuciya an kare yasa da'iman sai mu rika roƙon Allah madaukakin sarki ya tabbatar da mu akan gaskiya in Allah ya tabbatar da mu akan gaskiya ya tabbatar da digadigin mu duk abin da za mu yi Allah ya dora mu akan gaskiya Allah in ka dora mu akan gaskiya ka tabbatar da digadigin mu duk guguwar da za ta je ta dawo duk kurar da za ta kada a duniyar nan Allah kada ka sa ta kada da imanin mu Allah ka tabbatar da imanin mu Allah madaukakin sarki muna roƙonka ka yaye mana bakin ciki na abin da ake tsoron ya auku auku da abin da ya auku Allah muna roƙonka kada ka sa mu zamo gajiyayyu kada ka sa mu zamo makiyata Allah kada ka sa mu zamo marowata Allah kada ka sa mu zamo matsorata Allah ka sauke mana nauyin baki Allah kada ka sa mu zamo karkashin cin karfin mazaji albarkan addu'an manzon Allah sallallahu alaihi wasallam falam azan akhdumuhu yace ban gushe ba ina ma manzon Allah hidima hatta aqbalna min khaybara yake har muka huskanto muka zo daga khaybara wa aqbala bi safiya binti huyayyi sai manzon Allah ya zo da nana safiya qad hazaha ya rabauta da ita fa kuntu urahu aw arahu sai mai ruwa ya ce sai na kasance ina zaton manzon Allah ko ina ganin manzon Allah yuhawwi wara'ahu bi aba'ati sai ce wa ina ganin manzon Allah zai dauki aba'a ko kuwa wani abu ne kamar shintida kamar katifa da ake sakawa don mace ta zauna kar ta zame kamar yadda ake gaban sirji ko kuwa za a kare ta in za ta hau yuhawwi aw yahwi aw kisa'in ثم يوجفها وراءه حتى إذا كنا بالصحباء yace sai da muka kasance inda ake kima as-sahabai sana'a haisa sai manzon Allah ya abinci hais abin da ake kima hais shine a hada eh, tukwi da man shanu da dabinu. ya zama ko kenan ko fatannin kenan hais kenan da shi za a haɗa abin da aka yi ma na safiya walima ini ta in a cikin a cikin inda aka zuba abinci ko shimfida kuma ma arsalani sai manzo Allah ya aike ni fada autu rijalan yace na je na kira mutane sai na je na kira su fa akalu suka wa kana zalika bina'ahu biha yace tare wanta kenan kuma aqbala hatta bada lahu uhud sannan muka kama hanya muna tafiya har sai da dutse uhud ya bayyana mana kala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace hadha jabalun ina irabin hala jabal mubtada da labari yuhibbuna jumla yuhibbuna ina ba hala min al-irab ha ha a ba hal ba hadha ha harfu tanbih ko za ismu ishara mabdil ala sukun fi mahall rafi mubtada jabalun khabarun lil mubtada yuhibbuna ma hmm. sufa ga jabalun ba wa nuhibbuhu falamma ashrafa ala almadina da muka kusa madina qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allahumma ya Allah madaukakin sarki inni uharrimu ma baina jabalaiha mithla ma harrama ibrahim makkata ya Allah madaukakin sarki ni na haramta tsakanin ƙwaryan madina tsakanin duwatsun ta guda biyu kamar yadda ibrahimu ya haramta makka Allahumma ya Allah ɗaukacin sarki barik lahum fi muddihim wa sa'ihim yace ya Allah madaukakin sarki ka sa musu albarka a cikin muddin su da sa'in su mu ma muna roƙon ka ya Allah madaukakin sarki ka sa mana albarka a cikin kwanon awan mu da albarkacin gonakin mu da kancin kefane duk duk abin da ya danganci rayuwar mu baki daya Allah ka sa albarka amin babu ta'awuzi min azabil qabri mm. yace babin da ke bayanin neman tsari daga azaban kabari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da'iman yana roƙon Allah ya kare shi daga barin azaban kabari قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا موسى بن عقبة قال سمعت أم خالد بنت خالد قال ولم أسمع أحدا سمع من النبي صلى الله عليه وسلم غيرها قالت تشي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم wannan matar ta na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ta'awwadu min azabil qabr yana neman tsari daga azabar kabari Allah madaukakin sarki mu ma albarkacin addu'an manzon Allah muna roƙon ka kare mu daga azabar kabari babu ta'awuzi min al-bukhli babin da ke bayanin neman tsari daga rowa ka Allah ya kare ka kada ka zama marowaci قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الملك عن مصعب قال كان سعد يأمر بخمس ويذكرهن عن النبي صلى الله عليه وسلم سعد يا كسنت ينا أمر إذا ينا أمر إذا وإيسا أبو أبو دابير ينا شوى دقا من الله صلى الله عليه وسلم سكي أنه كان يأمر بهن اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك أن أرجع إلى أرذل الأمر وأن كلمة إتكي بتدوسها wancan ba yace ya Allah madaukakin sarki ina neman tsari da gare ka ka kare ni daga rowa ka kare ni daga kici da tsoro wa a'udhu bika an turadda ila arzalil umuri manzo Allah yana roƙon Allah kada Allah ya sa ya koma arzalil umuri arzalil umuri shine mutum ya tsufa har ya kai inda zai fita hayyacinsa ya sa hankalinsa amma duk inda mutum ya kai da tsufa mutum yana cikin hankalinsa ya kula da addini yana damuwa da addini yana zuwa wurin karatun addini wannan bai kai bai shiga cikin wannan alkhari hmm. wa a'udhu bika min fitnati dunya yace ina rokon tsari daga Allah madaukakin sarki ka kare ni daga fitnan duniya yani yana nufi da fitnatul dajjal fitnan dajjal wa a'udhu bika min azabil kabari ina neman tsari daga gare ka ka kare ni daga azaban kabari ya Allah madaukakin sarki duk abinda manzon Allah ya roke ka ka kare da shi da shi mu ma mun roke ka ka kare mu da shi albarkacin addu'an manzon Allah sallallahu alaihi wasallam قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل عن مسروق عن عائشه قالت نانا عائشه الله يكرمك يا دخلت علي عجوزان من عجوز اليهود من عجوز يهود المدينة تشي وأن تصوفي بدا بيوتين تصوفي ما تم يهودا ومدينة سيشبو متى فقال تالي سيسك من إن أهل القبور يعذبون في قبورهم وإن في ما كان يهودا وسكشبورنا أنا عائشة سيسك متى للي متاني أنا يمس عذاب عشين كبرين فكذبتهما نانا عائشة تتي an في تكألية تتي آآ بحق الأمر يتبع ولم أنعم أن Ba أن أصدقهما sai suka fita فخرجتا تسكت تأكحة sun zo sun faɗa an karyata ba haka bane wa dakhala alayya an sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah ya shigo fa qultu lahu sai na na aiki ya rasulullah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inna ajuzaini wa zakartu lahu tace wa'ansu tsofaffin mata na yahudawa sun shigo suka ce min mutane ana yi musu azaba cikin kabarin sai nace a'a ba haka al'amarin yake ba fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sadaqata abinda suka fada gaskiya hmm. ai haka aka ce la tubayyinunnahu lin-nas hmm. wa la taktumunhu mun gane mm. in dai gaskiya ce to a faɗe ta ko wane ne ya faɗa kada ka ce a'a wannan dan kungiya dan kungiya ta ce dan kungiya na ne yayi ƙarya ko bai daidai ba bara a kyale wanda ba dan kungiyan ka ba abinda bai ba ka yaya a an fita kan turba ke mm. kowa ya zama daidai adalci ake so a cikin rayuwa shine Allah zai tabbatar da diga diginsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunna na Aisha kusan da kowa cikin matarsa amma da ta faɗi abu sai ce ga yadda gaskiya mun gane ko hmm. innahum yu'azzabuna azaban tasma'uhu al-baha'im sai manzo Allah ce ai abinda suka fada gaskiya suka fada lallai masu mutane cikin kabari ana musu azaba dukkan dabbobi suna ji sai dai sai dan adam da addini ko illa takalai ko kulluha ma ra'aytu ba'du fi salati illa ta'awwadha min azabil qabri sai na na aisha ce tun daga wannan maganar ba taba jin manzo Allah ya sallah ba sai yaro Allah ya kare shi daga azaban kabari babu ta'awudi min fitnatil mahya wal mamat yace babin da ke bayanin neman tsari daga fitinar rayuwa da fitinar mutuwa fitinar rayuwa tana da yawa mun gane ko mm. al'amurra su zo su daburce ko rayuwa ta tasgare ta yi tasgaro ta tsaya cib al'amari duk bashi wannan imanin sa ya rabu Allah ya kiyaye mu wannan yana mutumin kirki ya kauce wannan ya fada a cikin wannan wannan ya zagi wannan wannan ya ce kaza al'amari duk ga sunan dai yanzu ba sai an nuna an ce ma mutum akwai azabal mahaya ba ko kowa ya san akwai eh, azabal mahaya ko ga wayi gari ba ruwan sha ba azabal mahaya ne? ga wayi gari ba man fetur ga wayi gari an dauke wuta ga wayi gari ba abinci duk ba ba ba ba fitina bace duk suna tayar maka hankali a hankali a hankali har su yi tafi addinin sa Allah ta tsare mu da fitnatul mamati to fitnatul mamati kuma malamai suka ce tana farawa ne tun daga lokacin da za a zare ran mutum ya shiga cikin fitnatul mamati har a zare ran shi har a je a yi masa wanka a yi masa sallah a je a saka shi kabari duk yana cikin fitnatul mamati har a wayi gari ranar lahira za a tsallake sirati za a karbi littafi za a yi mizani za a yi duk wannan suna cikin fitnatul mamaki sai kaji an ce za hanya mm. Allah ya sa mu dace sai in kaji an ce ka shiga aljanna to lokacin za a ce fa man zuhziha anin nari wa udkhila aljanna faqad faz amma in ba haka ba tun daga lokacin da za a zare ran mutum wallahi tallahi ya ce cikin fitnatul mamat har a zare ran har a je a shiga da shi cikin kabari fitnatul kabari daban azabul kabari daban abu ne guda biyu fitnatul kabari da azabul kabari fitnatul kabari daban azabul qabri daban hmm. fitnatul nari daban azabul nari daban mun gane ko fitnatul qabri shine ana binne ka suna gamawa za a tada kai a tambaye ka man rabbuka wa ma dinuka hmm. wa man nabiyuka wa ma za taqulu fi hadha ar-rajul alladhi bi'atha fikum ai shine fitina hmm. Allah ya kare ni daga nan in Allah ya sa mutum ya ci jarrabawa ya gama da fitina kenan ko in kuma Allah ya bai yi ma mutum gamo da katari ba to shi ke nan an shiga azaba kenan kuma har ranar har hawaye gari ba zai jin lafiya Allah ya kare mun san fitnatul fitnatul kabari kenan to azabar kabari kuma shine azabar da za ta zo bayan wannan tambaya mun gane ku Allah ya kare mu قال حدثنا مسدد قال حدثنا المعتمر قال سميت أبي قال سميت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول من ذا الله صلى الله عليه وسلم يكفن فينا فدرسي اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam yake roƙon Allah ga wannan to sai malamai suka tattauna suka kari juna ilimi suka ce manzo Allah yana roƙon Allah ya raba shi da ruwa manzo Allah mara wasili ya ta hanyar ruwa aka ce yuti ata amal la yahsal faqra yace yana kyauta kaman iska ta takiya da kakar iska ta takiya iska haka bane yana cewa Allah ya kare shi da tsoro aka ce wata rana Madina ta girgiza ta amsa haka kafin kowa ya tashi ya je kare manzo Allah manzo Allah ya gama da ko menene ya dawo manzo Allah ba ba jarimi bane in aka je yaki sai na bakar suka ce in matsala kai mas'ala ta kai matka suka ce wallahi zuwa kowa zuwa yake ka ya nemi kariya bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inda matsala ta kai matsala manzo Allah ya fito yace ana nabiyyu la kadhib ana ibn abdul muttalib tarfa tarfa tarfon zai dauka yana magana fa ba yana ne yayi labari ina sikirki yayi a fita ne a ne ko a saura a'a fitowa yace anan nabiyyu la kadhib ana ibn abdul muttalib ba haka bane duk waɗannan abubuwa da manzon Allah ke roka yace Allah ka gafarta min zunubina Allah ka gafarta min kurakuraina Allah kai kaza kaza Allah yace li yaghfira laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta menene ma ya shiga ta ka Allah kai min kaza Allah ya ce an yi maka ko ko kana zaune Allah ya ce an yi maka kaza an yi maka kaza wanne ne shiga ta to duk baki ɗaya waɗannan suna nan kuma manzon Allah ya ta roƙon Allah suka ce wa ina ma'anan wannan magana waye ke da jawabi ha eh. muna kace waye ke da jawabi yana yi ne dan kad ha ka kusan to saura dan idan ma an an fada akwai matsala ɗaya da malamai suka warware wannan magana ɗai hmm. don al'ummar sa, ce ne eh ya ce don godiya ko eh yana nuna ka kusa kai ma karshe bayan malamai an faɗi wa'annan duk baki ɗaya suka ce shin addu'a din nan mai jefi suka ce duk dangogi kala kala na ibada manzon Allah na son yi wani suka yana yi ne tawadu'anci wani suka yana koya ma al'ummar sa ce wani suka yana yi ne don godiyar Allah baki ɗaya suka ce ai waɗannan addu'o'i da yake duk addu'a ibada ce hmm. to manzon Allah duk wata nau'i na wani nau'i na ibada yana so ya yi ma Allah ai sallah ai azumi ai zakka ai jihadi ai menene har ibada ta addu'a ai wanne ne suka yi masa hmm. eh? wannan shi suka kai masa ko babu ta'awudi min al-ma'sani wal yace babin da ke bayanin neman tsari daga Allah ya kare ka da abubuwan da za su jefa ka cikin zunubai da laifuffuka wal maghrami Allah ya kare ka da nauyin hakki da ke kanka ko na bashi ko na diya ko na wani abin da tilas sai an neme ka kafiya قال حدثنا معل بن اسد قال حدثنا وهيب عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اني اعوذ بك من الكسل والهرم wal ma'asani shine abubuwan da za su fata ka cikin laifin zunubai wal maghrani abubuwan da za a nema gare ka ko bashi ko diyya ko wani abin da yake yana da nauyi kuma lalle sai ka biya hmm. wa min fitnatil qabri wa azabil qabri Allah manzo Allah na neman tsari daga fitinan kabari da azaban kabari me yake bambanci tsakanin fitinan kabari da azaban kabari fitinar kabari shine a zaunar da kai kowane ne hmm. a tambaye ka babu wani makhluki duniyar nan da za a tare kai kamar ya tambaye ta sai sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ce maka man rabbuka wa ma dinuka sai a ce wa man nabiyuka ba ce wane ne malamin ka a duniya ba wane ne kihun ka ba ba a'a wane ne annabinka mun gane ko to ko ni ko kai ko malamina ko malamin ka ko shehu na ko sai an zaunar da shi an tambaye shi kuma duk wanda bai ci wannan jarrabawa ba shi ke nan, Allah ya kiyaye sai an zaunar da kowa ne tukunna kafin ku je ku raba gado kafin ku je ku shagala kafin ku je kuna a'a sai an zaunar da shi man rabbuka wane ne ubangijinka wa ma ji ai in aka ce man rabbuka dama bahaushe ya ce ya riga mu gidan ana mutuwa ana rabuwa da wannan rayuwa ƙarya ta kare komai mm. fili ne har ranar lahira mm. man rabbuka wallahi tallahi ba Allah kai kadai kake bautawa ba ba za ka iya rashin kunya kake ubangijin ka ne Allah ba Allah ba zai tabbatar da daga dijin ko ka ce ofishinka ne ubangijinka ko dukiyarka ko jama'arka ko iliminka ko kujerarka ko duk abin da ka sani ko ka je ka yi mm. akwai ranar kin dillanci ko ranar da hajar mai gari rannan kowa sai ce ah. man rabbuka na ce wa ma dinuka wannan addini da kake gudu kake kyankyanin sa ba ka son a ce kai ne wallahi tallahi shine abu na biyu da za a tambaye ka a cikin kabari a lokacin menene addinin ka za ka faɗa malaiku da kake suke tambayar su ai ba za ka yi ƙarya sa'an nan na uku ce wa man nabiyuka wane ne annabinka da kake bi in ya faɗa shi kenan wa man nabiyuka a lokacin za ka faɗa babu ƙarya babu wani kaucewa wa ma za ta kulu fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum duk tambaya ɗaya ɗaya aka yi amma dangane da manzon Allah so nawa aka yi man nabiyuka wa ma za ta kulu fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum me kake faɗa dangane da wal mutumin nan da aka aiko muku ba zai ce maka kaza ba balle ya saka maka jawabi ba ka ya tambaye ka in manzon Allah kake bi da gaskiya sai kaga Allah ya tabbatar da diga digin ka yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah sai Allah ya tabbatar da diga digin ka Allah ka tabbatar da diga digin kai ka ba mu ilhami jawabi mai kyau in Allah ya tabbatar da diga digin ka marrabuka ya ce rabbi Allahu allazi khalaqani wa rabbani ba turanci kai shi hausa kai shi larabci kai menene faransanci kai rannan kowa za ka yi mun gane ko ga wannan tsari na rayuwa tsari na rayuwa daban yake da wannan tsari na rayuwa sai Allah ya tabbatar da digadinka ya baka ilhami ya daura zuciyarka sai kana tambaya kana bada jawabi kuma annabiyuka sai ka fadi wane ne annabinka sai me kake fada game da annabin da aka mutumin nan da aka aiko muku ai da ma kai rayuwarka duk ba abin da kake so ka gani ko ka ji sai me yake me faɗa shi kenan sai ga zuciyarka Allah ya daura zuciyarka ya tabbatar da rigadinka sai ka faɗi kaza kaza kaza kaza kaza li annaka min ahli sunna mun gane ko to sa'annan sai a buɗa maka wutan jahannama can a'azana Allah min kana ganin azaba sai kai kaman zaka zabura ka gudu a a kai zaman ka zauna Allah ya raba ma asiri asiri da a ce wannan jarrabawa da aka yi baka ci ba mazaunin ka kenan wannan jarrabawa da aka yi da baka ci ba mazaunin ka kenan النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا a فرعون أشد العذاب sa'an nan sai a buɗe kofar aljanna tana kallo ga hurul ini ga kunabi ga ayaba ga lemun zaki ga zuma ga jin daɗi ga namu tsayir min ma yashahuna ga komai da komai kamar ka gabu cikin ma'ana kana cikin kabarin dandolo kana cikin kabarin duk inda kake kana in duk inda kake duk gari kasar da kake sai an nuna maka aka ce ma dama wannan tsarin rayuwa an gama kana gani kaman ka zabura ka tafi sai a ce aba ah, mai kake ci na baka na zuwa ba kwantar da hankalin ka mazaunin ka kai aka tsara dawwa wannan inda ka ci rabawa Allah ka sa mu a cikin sa'an nan ku shi kuma Allah ya kare mu an tambaye shi duk buga-buga mar rabbuka ke ha hala ajiri gudu ma za su la da raita wala talai man na biyuka wa ma dinuka wa samitun nasa ya kulu na shay'an fa kultu Allah ya kare mu Allah ya kare mu Allah ya kare mu sannan sai shi kuma a yi masa akasi shi yasa aka ce fitnatul qabr fitina kenan hmm. wannan cikin ba azaba ba ce na